Assalamu alaikum yan uwana maza da mata barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Ni ce dai taku har kullum kun sani. Na saba kawon ku kayan aja da wanda zai gyara amare da mai gida da angwaye da uwar gida. Ke ko tsohuwa kike kina nema ta insha Allahu komai zai wanye. Za ki dawo tamkar 'yar shekara goma sha biyar a wajen mijinki. In kuma yana burin ƙara miki aure, insha Allahu ke da kishiya sai dai kiga ana yi ba dai a gidanki ba ina maza ina mata ga naku musamman wannan mata da maza suna bukatan wannan musamman masu burin su ya aure su suka fi bukatan wannan ina namiji mai kankancewar gaba ina namiji mai saurin kawowa ina namiji wanda cewa shi sha'awar shi nan da nan ya tashi ya kawo shaf shaf bai san mami yayi ba da wanda gaban shi baya tashi sosai yana burin ya ga cewa yau ya biya wa matar shi bukata ta san tana tare da namiji ba mace ba yar uwarta to insha Allah in ka nema wannan kai da kokawa sai dai ka ga wani gida ana yi in ma ga abokinka na yi ka jaraba kafin ka kira wani ka ce mishi yayi da izinin Allah ta'ala in dai ka ɗau namban mu kai saving a wayanka ka gwada yi so daya insha Allah ka dinga bibiyan mu kenan kai zaka ba mu kuɗi mu baka magani amma kai zaka dinga bibiyan mu tamkar za mu baka azurfa wani zai ce um ka nace kiran numban nan me za su yi maka kai kaɗai ka san gyaran da ka sha tsakan dare insha Allah in kai amfani da wannan kai da kokawa da kai da amarya babu bugu da ƙari in ma abokinka na bukata ka ji yana complain ka ce mishi ka kawo kuka gidan mutuwa da izinin layi ta'ala wannan magani zai biya maka bukata gashi babu ciwon mara ka sai ma uwar gida kai ma za ka iya amfani da shi da kai da uwar gida gashi nan dai kuna gani karya haramun mai gwadawa shi kan tabbatar da ingancin magani in kai amfani da shi insha Allahu ba kai ba kokawa akan wannan magani namu ka kalle shi da kyau yadda ko turo maka aka yi kana kallon shi zaka ce exactly kalan wanda na gani ne ya iso gare ni ga wani wannan shi kuma same gida tagumi ne ko menene ake ce mishi yadda in ka yi amfani da shi ko in ka sai ma uwar gida ita ma da izinin layi ta'ala ba ta ba kokawa ku gwada ka ku ce na dame ku da surutu yanda in kana irin minti biyu zuwa uku baka iya yin awa sai ka yi wajen awa ma biyar tana a'a mai gida ko dai fuska ka sawo irin namiji na ka zo min bari mu ga fuskanka alhanin bata san cewa kai ma kawo zagaya shagon nan da ta je ni in ta gani ta sai maka in ka gani ka sai mata ni dai na gaya muku ku yi amfani da shi ku tabbatar da ingancin maganinmu gashi nan dai kuna kallo ni ma na sai wa mai gida na zan je in kai mishi kafin in shi ya dandana sai san ce kuma zan kawo kuma ku dandana ku ji yadda ingancin maganin mu yake ni ma zan kai mishi ya dandana ya ji daɗin da kowa yake ji in ka ji haushi ka sai mata in kin ji haushi shi kenan assalam bisalam